daidai da sha hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar wa sha'arul akhiyar wa talhisar da'awat wal azkarul mustahabba billail wan nahar na al'imam abu zakariya محي الدين sharafin بن a النووي الدمشقي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabun ma ya ƙoluhu idan da khala fissala littafin da ke bayani akan mutumin da yake sallah kowace irin sallah to wasu abubuwa ne na addu'o'i da zikirori ake so ya rika yi ya kula da su a dukkanin gabobin sallan shi to yau za mu tashi babi na saba'in da bakwai babul hafi ala du'a'i wal istighfar في النصف الثاني من الليل باب الحث wannan babi zai kwadaitar alar du'a gani da yin addu'a wal istighfar da kuma yawaita istighfari fin nisfu tsani idan aka shiga kashi na biyu minan laili idan aka ce an nisfu tsani ki ɗauki dare ki raba biyu sai ki ɗauki kashi na biyun to rabin shi kin ga ɗaya bisa uku na ƙarshen dare kenan ko cin da kin raba biyu kin aje rabi a nan to sai ki ƙara ɗaukan rabin na biyun ki aje shi a nan to ɗaya bisa uku na ƙarshen dare to a nan ne ake son ki yawaita yin addu'a da kuma yawaita yin istighfari yana daga cikin abin da mutane suke samun matsala ba sa yin addu'a in kuma suna yi ba lokacin da ake karban addu'an ba na dade yana faɗa muku addu'a kamar sallah ce idan da za ki miƙe ke sallan isha'i ko magariba ko asuba yanzu ta yi kawai don kina sauri yanzu ke sallan magariba na anjima ta yi ko da gangar fiƙe yin sallan asuba na ɗazu yanzu sai ki ce za ki ta yi to haka addu'a take sai kin samu wajenta da lokacinta da kuma yin yadda ake yinta mafi yawancin mutane suna roƙon allah maɗaukin sarki kuma suna da abin da ya kamata a biya musu bukata kuma suna roƙon kamar yadda allah yake so to amma ba a mahallin ba misali ke ne fa a ce an dafa shinkafa da miya da nama zuku-zuku sun ji lahiya to amma din kin ɗibi cokali da kawai sake watsa a kanki kin ɗibo ko sai ki ruɗa watsawa a kai har ki gama sai ki gyaɗa ki ce ka amma na ƙoshi me kika yi duk mutumin da bai yi addu'a a mahallinta ba ba za a karɓa ba kuma annabi ya faɗi wajejen da ake yin addu'a da kuma yadda ake yin ta kuna fahimtar wannan to daga cikin wajen ne annabi nan ya gaya mana ya ce mana ɗaya bisa uku na ƙarshen dare kuma waɗannan lokuta lokaci ne da ake yawaita yin istighfari don mutumin da ke istigifari a irin wannan lokaci ana sa ran Allah maɗaukin sarki ya karɓi istigifarin da yake yi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dage da yin addu'o'i a irin waɗannan lokutan yana daga abin da ke damun mutane sai ya ce to na gama sallah barin daga hannun ya addu'a bayan sallan farilla ba wajen yin addu'a ba ne a cikin sujjada ne ake yin addu'a ko kuma bayan da aka kare kiran sallah da sauran irin waɗannan wajejen da za mu zo za mu je su idan mutum yana yin addu'a irin wannan lokacin sata izin za a biya mai bukatun shi kuna da bukatu masu yawa kuma allah maɗaukin sarki yana da abun biyan bukatan to amma ba ku san yadda za ku ci ga bukatan ba to ga ɗaya daga cikin wajejen allah ya sa a kula hadisi na 266 mala ya ce rawaina fi sahihayyar bukhari wa muslim mun ruwaito wannan hadisun a cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim an abi ta radiyallahu an daga sahabi abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yadda an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙala daga annabi annabi ya ce ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا Ubangijinmu yana saukowa a kowane dare, in ya sauko sai zo saman duniya. Idan aka ce saman duniya, kusan abin da muka daɗe muna faɗa, har yau ɗan adam bai taɓa ganin rufin sama ta ɗaya ba. Domin wannan abin da muke gani hadari ne. shi hadari bai da wani abin da za ka taba ka ji shi ka ce shi ne kun gane domin idan dan adam sama ta yi mai nisa da zai iya ganinta idan nisan ya nisan shine muke ganin wannan hadarin a wani lokaci kuma sai mu rika ganin wannan blue sky da ake cewa ba wani abu inda za ka yi ta tafiya ma haka za ka yi ta gani idan da mutum zai iya tafiyan shekara ɗari biyar to shine zai garfin sama amma duk waɗannan da suke hawa kan kumbu ba sa iya hangen hatta rufin sama yadda yake mun gani sau da allah maɗaukin sarki ya gaya mana ya ƙawata rufin sama to kuma da abin da muke gani mu ba ma ganin ƙawon da ko mutum zai je inda yake zai gani ana fahimta Allah madaukin sarki ya sa dace to Allah ba yana saukowa cikin wannan hadarin ba ne. an gane wannan hadarin giragizai ke wajen su kuma giragizai abin da ke cikinsu mala'iku ne a cikinsu sai kuma ruwa an fahimta akwai girgijen da kuma babu komi a cikin shi to idan allah maɗaukin sarki ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ya yi to sai sako cikin saman duniya an fahimta wannan shi shine ƙidan mummu a ahlus sunna tambayan Allah yana sakowa eh ya sakowa nashi yake bai gaya mana ba amma da ya ce mana yana sakowa to yanzu in ya sako waye bar ma na nashi ne shi ya bar ma kanshi duk wannan tambayin na yan bid'a ne yan jahamiya da mu'tazila su ne suka ce su ba su yadda Allah yana saukowa ba to sai suka ja ma kansu wata asara tunda sun yi ma kansu jafa'i kun ga ba ta yadda za a yi su yi addu'an da aka ce su yi kenan da yawan ku kuna sakaci abin da ke sa mutum ba zai iya mikewa cikin dare ya wannan abin da za mu faɗi yanzu ba shine ba ku bacci da wuri wai sai ka ga baiwar Allah ta kai karfe goma dare ba ta yi bacci ba to me kike me kika aje da daddaren da kike son ki ɗauka aƙalla a ce duk abin da za ki karfe tara kin yi bacci kawai Ka baki bacci ki gaji karfe ukun dare sai ki tashi ko uku da rabi kin tashi ko karfe hudu kin tashi to sai ki fara fafata abin da nan annabi zai gaya mana ike addu'an ki kika yi kika yi kika yi kika istighfari da yawa ma wasu na filfili sun samu kin yi kina karewa sai ki dan samu ki kara kwantawa bacci kuma baki kwanta baccin ba shi kenan an fahimta ma ya lalasa abin da ya kamata mutane su rika idan su amfana sai shaɗin su ya ce kai kakwai ku rabu da shi shi ne sai kai sha biyun dare kina hira da asuba ki tashi da kyar wani yana daga cikin matsala allah shi kyauta ya ce hina yabka sulusun lailil akhir a lokacin da ya rage ɗaya bisa uku na ƙarshen dare fa ya ƙulu Allah in ya sauko sai ce mani ya uni. wane ne zai roƙe ni fa ba lahu ni ko in karɓa mai abin da ya roƙa duk abin da ke kira Allah zai karɓa maki in kika roƙe shi zai baki in ce ya Allah zai ansa maki da irin ansawan shi sai ce man ne wane ne zai roƙe ni fa utiyahu ni ko in bashi abin da ya roƙa din kuna fahimtar wannan yan ki da Allah ba ki da abin da kike so a wajen Allah kuma wane ne ya gaya maki cewa ga lokacin da Allah yake ba da abin da ake so ba annabi bane ko kina tsammanin Allah bai da abun bayarwan ne ko kina tsammanin annabi ya faɗi cewa Allah na saukowa ne alhali baya saukowa kun ga wannan kuke jawo kanku matsaloli da kanku duk wacce ta san abin da take yi a irin wannan lokaci ba ta sakaci za ki miƙe ɗaya bisa uku na ƙarshen daren nan duk buƙatun ki ki faɗi yanzu nan ba ana rubutuwa da Allah malam a yi mana addu'a ciki ne tana son Allah sauke ta lafiya ba a taya ki addu'a kuma ke ma sai ki tashi ɗaya bisa uku na ƙarshen dare sai ki roƙi Allah kina neman miji na kwarai ki tayi ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ki gaya ma Allah kina neman ki zauna lafiya ke ko da mugunta ba kike son ki ki ce wai mijinki ya zama duk abin da kika faɗa ya maki ki gaya ma Allah a lokacin a za ka wasu matan mugaye ne wai ta abin da yake so in ta ce e a ce e ta ce a a ce a ya zama ɗan yes ma to ki tashi wannan lokacin ki gaya ma Allah ki gani mun gane Allah madaukin sarki ya samu dace amma kin san macen da take son wai duk abin da ta ce ma miji tana so yi mata kuma yi mata bata san daɗin miji ba kuma bata san me ake ce ma aure ba har yau aiki san kina da miji shine abin da bai ta karya karya ba ke ce kina so ya ce ba za a baki ba za ki ce ba za ki yi ba kuma ki yadda da haka ki bi shine kika yadda kina da miji amma duk abin da ce eh ce eh to ai da ke da mai zaman kanta duk ɗaya ne ai ba mai hana ta ba mai sa ta ai mai sa ki mai hana ki shine wa shine miji shine gardin aure ai na gaya muku amma da yawan ku ba ku fahimci wannan ba yasa da gangar sai ki ce zaki abu kaza sai ce ba zaki ba wannan yo ai shine mijin ai kuna ganiya amma kika bugi kirji duk abin da yake so zaki to ai kilaki kenan ai kilaki ne da abin da yake so zaki zaki ina fatan mun gane ita ba ta aure ba haka take ba jira take a ce ta yi ta yi ta bari ta bari tana so a ce ba za ta yi ba ta haƙura shine auren kun gano wannan da kyau ku amma ita kilaki ita ce in tana son ta je waje kawai sai ta wanke kafa kawai ta bi tsawon layi ba wanda zai ce mata dawo ba wanda zai ce ga lokacin dawowa ba wanda zai ce mata kaza wannan galgal kenan to ko da wannan kike son ki zama ki tashi a wannan lokacin ki roki Allah hmm <laughs> ku gane ta ba da yawa kuna da ciwurka a jikinku ga mai magani a hannun shi shine Allah ba za ki je ki roƙa ba haka fa annabi Ibrahim ya tashi ku karanta cikin sautu shu'ara ya ta miƙa buƙatu wajen Allah ya ta miƙa buƙatu wajen Allah Allah ya bashi ko bai bashi ba ku kanta sautul Ibrahim a cikin sautu Ibrahim haka ya ta miƙa buƙatu ya ta miƙa buƙatu Allah bai bashi ba Allah ya bashi kalla annabi Nuhu cikin sautu Nuh da cikin sautu Yunus ku ga irin yadda ya ta miƙa buƙatu Allah bai bashi ba ku ga Maryam irin buƙatun da ta miƙa a can cikin sotu Ali Imran ku kalli buƙatun Annabi Zakariya cikin sotu Ali Imran da sotu Maryam Allah bai bashi ba to me ku ai ta godo da mutane su roƙi Allah kirikiri su ki kuma ga ku da matsaloli iri-iri ana fahimta kawai auna zaki kina da damuwa iri kaza eto eh bari ɗaya bisa uku na ƙarshen dare na yau cin an ce kulla laila kowane dare ne haka ke faruwa sai ki miƙe ko da kina jin bacci kina jin ganda ko Allah ba sai kin miƙe ba kina kwance ki dan daga hannu kawai gefe abin da kawai ki roki Allah ki roki Allah shikenan kawai ina ma Allah ki kaida dai kawai ki ma Allah kirari za mu zo mu ji sunayen Allah ki karanta wasu daga ciki sannan ki annabi salati sannan ki roƙi abin da yake ba saban Allah bane kuma ki roƙi abin da ba yanke zumunci ba ne mun gane to duk abin da kika roƙa Allah zai baki kuma da da hadisin annabi da yake cewa da mutanen farko da na ƙarshe za su taru a wani waje kowa ya faɗi bukatan da yake da shi kuma Allah ya bashi wannan bai rage abin da ke wajen Allah da komi ba ba ku sauna hadisin ba kuma me kuke nema idan aka auna abin da kuke nema to nawa yake to amma ya lalasaf mafi yawancin mutane ba san ma me kamata su roƙa ba mun gane ba ma ba san me kamata su roƙa ba wanda ya kamata su roƙan ma ba su ma san shi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan sai ce wa man ni kuma wane ne zai roƙe ni gafara fa aghfira lahu ni ko gafarta mashi kuna fahimta ba ki da laifuffuka ne ko ba ki da zunubai ne eh yanzu a duniyar na ko wanda ya isa ya buga kirji ya ce shi ɗari bisa ɗari ba matsala in kuma akwai shi to ke baran gaya maki ko saba'in bisa ɗari ma babu a duniyan nan babu shi kowaye duk wanda ya ce aini fes nike na kai saba'in karya yake yi wannan ma abin da ma ya faɗa alama ne na shi ne matsala ne mutum na rayuwa a wannan duniyan har ya buga kirji na wanda cewa shi mutumin kirki ne suwa ne ba mutanen kirki ba ya aka ya sani an buɗe mai littafin ƙaddara ne ya gano ke dai kawai ɓaure ko a ci haka amma kar a lalaba cikin shi na haka matsa da bincike allah ka ɗaya abin da za a gano shi sa ki miƙe ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ki riƙa roƙon allah ya gafarta maki zunubanki don ki mai zunubi ne sannan na gaba ga yara kun haifa da yawa maza da mata to wai din menene ba za ku roki Allah Allah maɗaukin sarki ya sa muku hannu wajen tarbiyyar yaran nan ba idan ƴaƴanki suka zo mutanen kirki asaran nawa kika yi hmm Allah shirya miki su kuma kina roƙon shi anan fa an gama fa in yace ya karɓa sun zama magana ya kare Allah na saba alƙawari ne Allah yana bayarwa ya fasa ne kuma Allah yana ganin kyashi ne wajen bayarwan amma ke dan menene nake jin kyashin ki tashi ki roke shi hmm? akwai matan da ta gaya min ba ta iya wa mijinta biyayya sun ce to ki tashi cikin dare ki roki Allah Allah ya taimake ki sai ki rika yin mashi biyayya ta ce ta gaskiya ba ta iya roƙon Allah Allah ya ba ta damar ta yi mijinta biyayya ta ce to ba matsala ai shi Allah yana jin ki ai kuma zai maganin ki kaman wasa kaman wasa ba daɗewa sai mijin ya kwanta ya mutu ban sani ba bayan kwana biyu na ji labari sai ni na je zan mata ta'aziyya sai je na same ta rayuwa ta sa ta je tana aiki a wani ma'aikata ina zuwa na tambaya sai aka ce ayan aike ta ta je ta dawo a raina na ce ɗaya kenan tana zuwa mun zo za mu gaisa aka kada ƙararwa ma sun nan da ta shiga da sauri ta dawo ta ce da Allah mu jira ta an aike ta ce sai kin dawo na ce bi nan ko so ɗari za ta yi ba zan gaji ba <laughs> dan ƙarshe zan gabatar da nasiha ta zo muka zauna muka yi mata ta'aziyya in ce amma wani cikin tuna magana da muka yi da ke shekara biyu da wuce ba to wallahi malam ai rayuwa ka take cikin gani yanzu wannan da yake saki wannan abin da yake saki waye shi a wajenki a ranar kiyama Allah zai tambaye ki game da shi har a ce shi ne aljannanki ko wutanki yanzu da Allah ya ɗauke wancan mai haƙƙin sai ya haɗa ki da mara haƙƙi nawa albashinki a wata ta ce dubu da ɗari biyar na ce a kan wannan ake wulaƙanta ki kun gane kalli irin wannan duk wanda ya ƙi sharan masallaci ya yi na coci na coci za a ci don ta yin abin da ya kamata gashin ta ji tana na banza ai sannan ya kyautu to ko wannan ne ki mike cikin dare ki roki Allah Allah zai gyara miki abubuwanki na gaba idan kina fama da zafin kishi dan abin da ke damun ku kenan wani lokaci kuma kishin ya rikide zama hasada roƙi Allah Allah ya rage maki wannan abin kuma ya cire maki an fahimci wannan amma ki damu ranki ya kuna ga abin da ba za a fasa ba wannan shi ke bani mamaki mafi girma ma sai ki roƙi Allah Allah maɗaukin sarki ya cire maki ko ya rage maki ko ya sassauta maki tama duk ba za ku yi wannan ba sana'a kike yi jali ya kare ko ba a zuwa siyan kayan wai ba za ki yi miƙewa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ki gaya ma Allah ba za ki mamaki in ke gaya ma Allah Allah ya karɓa ku kawai sai wani dalili sai sa suke canza abin sai wani kila wannan abin ne bai kamata ki rika sai da a wannan unguwar ba sai ki ɗauko abin da aka fi so sai ga ana tawawa in duk mutanen gari za su sa irin naki a kusa da naki in Allah madaukin sarki ya riga ya zaɓe ki ko wala sun yi banza sai ga sai an nemi nakin dai an fahimci wannan makirikiri ba kwa iya wannan zo kalli yadda maryam ta tasa wa ɗanta a gaba tana mai addu'a Allah bai karɓa addu'an ba eh amma kiri-kiri mutane su kasa ni kullum na tsaya na kalli addu'an da annabi zakariya ya yi ƙur'ani fa ya gaya mana bayan tsufa sai da ƙasusuwan shiga gaba ɗaya suke rauni ya tsufa tukub shekara kusan ɗari ko suka ce sama da shekara ɗari ma ya tsaya roƙi allah ɗa shi abin da ya ɗauka za a ɗauko ɗan ne daga aljanna an jima a kawo mashi daga cikin wildanul muhalladuna. kawai wana daduhul mala'ika sai mala'ika ya kira shi wa huwa ƙa'imun yusalli fil mihrab annabin Allah ne kun ji ta daga yake cikin dare yana sallah a masallaci aka ce inna allaha yubashshiruka bi yahya kajima amma yanke ne fa ana maka bishara ne zaka haifi daya haya zai magana ka ce kai an gama faka za a yi kwallo annabi ibrahim abin ya faru da shi kenan ku je ku binciki bambancin haihuwan annabi isma'il da annabi ishaq shekarun ba da yawa an gani ai mun san da tarihin ya kasance ku sun zauna tsawon shekaru ba haihuwa aka je aka gwagwarmaya da azzalumin sarki ya ɗauki baiwa ya bata ita kuma sai ce to shikenan ga ta nan na ba kai kuma kai sadaka da ita ai da garan da uwar gida ta kyallar ido ta ga baiwa da ciki sai kuma matsala ai matsala ne fa mun fahimci wannan da kyau matsala matsala tana haihuwa matsala ya ƙara ƙarfi shi ne annabi ibrahim ya ɗauke matan da ɗan daga filistin ya kawo su maka don ya taso daga iraki ya dawo filistin a nan ne aka samu matsala shi ne kawo 'ya'yan nan da matan ya ajiye su ya koma gefe addu'a Allah bai karba addu'an ba garin makka gari ne wanda ba a noma gaira zar'in inda baitikal muharram haka ya ce ma Allah na aje iyalai na wajen da ba a noma ya ce Allah ka sanya su masu tsaye da sallah duk addu'an da zaki ma ke mai addu'an tsaye da sallah wallahi in ƴaƴanki sun fi kowa mukami a duniya in ba sa sallah an samu matsala kullum ki mai ayyanki adda mazansu da matansu Allah ka sa su zama jagororin masu sallah ba wai sallah kawai ba sannan ya ce faj'al af'idatan minan nasu ta'awi ilayhim ka sa zukatan mutane na son zuwa wajensu da Allah waya ba ta son zuwa maka nan hmm? akwai sai ce warzuquhum minas samarat Allah ka azarta su ƴaƴan itatuwa ba fa ba a noma ƴaƴan itatuwa garin fa wallahi daga waje ake kaiwa amma duk abin da ke gani na ƴaƴan itatuwa ba wanda suke noma a garuruwan ba suke ci ba sai an kai shi nan ana sha baku labari kuma Allah ran mai zo nan ku tambaye shi ba dan makiyatun wa madaniyatun wa haya bane ku je wallahi ayyabaci za ki ganta sai ki ɗauka na roba ne in kika ga inabi ko apple ko kaza in ba sa kika ba zai ke ɗauka na wasan yara ne in kuma kika san na gaske ne in ba kina da ƙarfin hali ba kina kallo sai ki kasa ci tunaninki ba za ki iya siye ba kina ba da kwandalan maka sai a zuwa maki a leda adda annabi ibrahim ne warzuquhum minas samarati kuma ƙarshe ce wajnibini wa baniya an na'budal asnam sai ku rike ma ma ƴaƴanku addu'a Allah ya raba su da tsafi da shirka da boton wani Allah wannan ɗaya so ku na ƙarshen daren nan duk ku rike wannan karki shi ai sai ɗanki ya fara girma yau kika yi aure ki fara wannan ke ko rana in ma ba a sa ki ba ki rika yin addu'a Allah ya zaka azurta da yaya ga irin wanda nake so shi mai kwarmin ido tun dore ke fara kuka in Allah maɗaukin sarki ya riga ya sa hannu ga irin wanda za haifa an fa gama ku kalli maryam addu'a take mafi batsani muharrara babanta ta yi ba kenan da Allah ya bata ita abin ta ɗauka mahaifiyar maryam nake so in ce da Allah ya tashi bata ɗan sai aka bata ya mace ta ce a'a Allah kuma kaga abin da aka haifa inni wa za'atu ha'unsa wai ta ta ɗauka namiji za ta haifa an gaya muku kowane namiji ne ma ya kai wata macen ƙwazo <clears throat> sai gashi jikanta ya zama annabin Allah kuma zai yi wa ɗanki ba shi ne zai zama ba ƙila jikanki ne zai zama ƙila ba mamaki ma duk ƴaƴan ba wanda zai zama wani abin da zaki alfahari da shi a duniya kina kabari da zaki rika ganin sako na binki sakamakon addu'an ki na dare daya ko dare biyu ko dare uku na ba za ku yi ba duk wani fafutuka ƙarshen da bakinki da kika raina ya fi bakin duk wanda zai miki addu'a ma ma ɗaya bisa uku na ƙarshen daren nan kuki kin tashi ki ma iyayenki addu'a suna raye ko sun mutu ki ma mijinki addu'a ki sa mashi albarka mun gane wannan duk waɗannan abubuwan ki ki ma ƴaƴanki amma wata za ce ma miji na adda to duk wanda ma kika yi ma ba za ka karba ba kakki mun gane wannan Allah madaukin sarki ya samu dace kuma kar ki ce wai kina al'ada sai bayan kin gama al'ada zaki shedan zai sa miki tarko ko kina al'adan ki ba ku ai ba sallah bace addu'a ce kuna da matsaloli ba ku yi addu'a ba kaga mace ta zauna wai ba ta da kuɗi ya aka baki da kuɗi ga Allah kuma yana da kuɗi kuma yana cewa waye zo roƙe ni in bashi ku ko abin da kuke so kuka ce Allah ban kuɗi kawai sai garfin ɗakin ki ya bude daloli na ta zubowa kaza ki ga haka ba hanya zai maki mun fahimci wannan da kyau ko wallahi dan magana sai ki dan na abin da bai ta kara karya ba sai ga miliyan 20 ta fito yanzu ke din na aka ce an girke miki naira miliyan ɗaya ɗaki a ƙarƙashin gado aka ce ki ba ɗiba kina ci sai kusan mutuwa ba ta ƙare ba <laughs> gani amma in za ki rika siyan manyan abubuwa su ƙare amma ɗan dai kwalam da makulashen ki ne da kullun da zaki wallah zaki daɗe ki da kashe ta Allah maɗauki sarki ya sa mu dace jama'a kun ji wannan hadisin kuma kun ji muhimmancin wannan hadisin Allah ce mu wa fi riwayatin li muslim barkuci annabi yaqo a annabi ayub kun sai shekara wajen 17 bai da lafiya matan shi ne ma take fita ta samu masu dan abin da za su ci amma da Allah ya nufin ba shi sauki me ce mashi urkud bi rijlika roƙon Allah yi nan take aka ce ɗaya bisa uku na ƙarshen dare roƙi Allah sai Allah ce shura kafanka yana shurawa sai ruwa ya bulbulo aka ce to sha wanka ya fa sha ne ya ɗiba ya je zai wanka sai kuma ga ana mai ruwan zinare aka ce fari ne suka taso duk wanda ta taba ƙasa kawai sai ta fada kawai sai ta zama zinare ya je na tattarawa Allah ya ce a ah, annabi ya haka haka ya ce to Allah akwai wanda yake wadata ne daga falalanka wallahi Allah zai iya maki wannan wa muke sani kuna zaune ko kin shiga ɗakin ki sai kin taka wani waje sai dan burma kina ɗan leƙa sai ki ga wani abu na kyalli kina buda wai ashe wai a daidai wannan waje na ɗakin ki a shekara dubu biyu da ya wuce baya gonan wani mutum ne ya zo da randan zinari ya binne a wajen kawai sai ki buɗo sai ki je ki ɗauki kwaya ɗaya ki je wajen masu awon zinari sai ce ke idan ka samu wannan ai wannan daidai yake da dalar amerika miliyan hamsin Allah sai ki to a bani kuɗin a ji a ɗauko tan tebur a cika maki sai ki zo ki irga wannan kina da irin sojan guda dubu ɗari a ɗaki Allah ya maki adalci ko bai ba to kabba gije je kina tattaka ɗaki wannan labari ne <laughs> na wadda shi ce taka taka macen da ƙarfi <laughs> Allah madauki sarki ya sa mu dace wa fi riwayatin li muslimin kun Allah akwai mutumin da ya taba tsintan zinari irin wannan a cikin wani dan karamin kasko a gonan shi ni sai da ya zo man da shi na gani zinare ne sosai an gyara su kawai fale fale fale fale fale ga su nan sandiyan arzikin shi kenan in na gaya mu kowa kun san shi sun riga sun gama tace zinarin sun narka shi sun yi komi dan kasko ne haka zai kai kaman kofi biyar haka cike ya ce to ya za a yi na to wannan rikazi kenan ɗaya bisa biyar shine hakkin Allah a ciki a raba bayan Allah kai kuma sai ka cinye kashi hudu da ya je siyar ya auna ɗaya bisa biyar ya ga kudin da yawa ya ce kai Allah ka yi haƙuri ka bani duka ni da shi ce wala ba zai iya bayarwa ba har yanzu yana nan da kuɗin shi amma wannan sunan shi talala eh, kamar sake ba ma Allah irin wannan Allah ai idan ka ga Allah ya baka dama kana ta tsiya ku ka ba hankali zai iya barin sai ya je lahira daman gaba ɗaya an shi ko kuma bayan ya wuce an shi a zurriyan shi ko kuma ƙarshen rayuwar shi ya same laluran da tafi wannan sai an ta cinye komi ya rayu a banza Allah ya tsare mana imaninmu ko fi riwayatin li muslimin a wata ruwaya na al'imam muslim ya ce yanzulullahu subhanahu wa ta'ala ila sama'id duniya Allah maɗaukin sarki yana saukowa ne zuwa saman duniya kulla lailatin a kowane dare ku ji a daren da ya wuce Allah ya sauko a wannan daren da za mu tunkara daren juma'an nan Allah zai sauko amma tsakaninki da Allah kina miƙewa hmm? kuma kina da bukatu da yawa barkace teniya kuma waye gaya miki Allah ba zai karba addu'an ki ba to ku zo mu ci sai ce yamdi sulusul laylil awwal fa yaqul yace hina yamdi sulusul laylil awwal lokacin da sulusi na daren farko yake wucewa fa yaqul sai ce anal maliku ni ne mai mulki wa anal maliku ni ne mai mulki mulki na wani ni ne mai mallakan kowa da komi man zallazi ya Wa waye zai roƙe ni fa ji lahu ni kuwa in an samu shi kira ki ce ya Allah ya ar-Rahman ya ar-Rahim ya al zai an samu ki mun gani man zallazi yas'aluni waye zai roƙe ni buƙatan shi fa ya huni ko in bashi in tsakaninki da Allah ko gwamna kika sani kika ɗauki lamban shi kina dialing kirrin kawai sai carrab ya ɗauka yaya sai ki ce da Allah mai girma gwamnan jiha ni wallahi ba wani abu nake roƙo ba don allah ni dai a sa sunana cikin waɗanda za su yi ma 'yan makarantar nan girki ah, wannan kike roƙo sai kin ɓata lokacin kina kiran waya an baki da sunan mutum arba'in ma duk ya sa su human text ta wannan layin don allah mai kiyo manta eh to <laughs> misali ka zuwa su wata an ba girki ka haɗa su da shi ba idan da zai kira a ciki ki ce a baki kwangila da ko da percentage za a baki 1 over 10 in a ce za a baki 10% misali so da kin zama daga cikin facilitators a ce za a baki wannan sai da shi ya zan samu wannan malami wannan idan aka ba su kwangila na 5 billion ke fa kira da 500 million kenan kina kiran gwamna ya ce ba matsala ba su kawai abun wa kawai suna ba ka daidaita kawai sai ce ka account kina duba sai ga naira miliyan 500 ya yayi kwanciyar magirbi a cikin account dinki Allah maraukin sarki ya kiyaye to wannan fa ba fa gwamna bane ba minista bane ba shugaban kasa bane wane ne rabbul izzati ne wal jalali a wancan hadisin da ban ƙara ƙarasa muku ba Allah yake cewa da zai ba kowa abin da yake so duniyan nan kowa a bashi wannan kaman allura ne aka tsoma ta a ruwa aka ciro bai rage komi na wajen Allah ke da Allah maɗaukin sarki zai fasa ya ce ya kowa mai arziki a duniyan nan a ba kowa duk abin da ya tunani a ran a bashi kuma a lahira a ya fasa sa kowa a wuce sa kowa aljanna bai rage komi na abin da Allah ya mallaka ba amma kina jan kafa wajen roƙon Allah ko Allah ya maki oho Allah madaukin sarki ya kiyaye man zallazi li wane ne zai roƙe ni gafara fa aghfira lahu ni ko in gafarta mashi fala yazalu kadhalika Allah ba zai gushe ba haka hatta yubi fajr har sai alfijir ya keto kun gano wannan da kyau ko yanzu misali sun ce sulusun dare na farko wanda suka ce sulusun dare na ƙarshe suke fassara wannan hadisin mun gano wannan a kowane yanki idan kika kasa shi uku farkon dare ki kasa shi uku tsakiyar dare ki kasa shi uku ƙarshen dare ki kasa shi uku to a ƙarshen daren sulusin farko ne Allah yake haka har ya zarce zuwa sulusi na biyu har ya zarce zuwa sulusi na uku na ƙarshe sanda alfijir zai keto to ko da ba za ki iya tashi wancan lokacin ba ki tashi bayan kiran sallan farko mana cin da ya ce hatta yi bi'ul fajir wannan lokacin zai ta tafiya har sai alfijir ya fito dan me ba za ki miki ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga magani a gonan yaro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zakara kan dani zai kwana da yunwa kal'isu fil bayda'i yaqtalu hazama ruwa a bayan raƙumi amma kishi zai kashe shi wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. wallahi abin mamaki yau da wasu mu ne suke da wannan hadisin kuma suke musulmi suke ma annabi salati suke kiyaye dokokin Allah da sun ci moriyan wannan abin ba mu ba haka ne don Allah duk wacce take nan wajen yau ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ta miƙe toro bukatunta har ma ke samu mu ma a cikin muna da wasu manyan bukatu wajen Allah ki ce man mai shago ma yana da wata bukata Allah a biya mashi kun yi alkawari ai zan gani ai in kuna yi ma zan ga tayi kilikin. sau da yawan kudin nan da kuka yi ma addu'a Allah zai karba amma in naji shiru ba ku yi ba Allah ya sa mu dace kowa ta miki Allah ya sa mu dace wa fi riwayatin a wani ruwa ya ce iza za shatarul laili idan rabin dare ya wuce an shiga ina an shiga sulusi au sulusahu ko kuma sulusahu bi bisa uku na dare ya wuce kun ga saura me ɗaya bisa uku to sannan ne ake wannan garaɓasa na bada wannan abin da ake nema yanzu ko cewa aka yi gwamna ya ce duk wacce ta je kasuwan duniya karfe tara na safe za a ba ta dubu hamsin dan Allah ba za ki je ba kwana ko ballantana ni na san abin da Allah zai bada ya fi dubu hamsin me yasa mutane suke sakaci ne wallahi duk damuwanki ke faɗa duka in za ki roƙe ɗa ki ce ɗa na kwarai. amma kika haifi ɗan da kuma zai riƙa marinki kin ga babu amfani yau wannan Allah shi kyauta wannan hadisi alimamul imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba na 7494 haka Muslim ya fitar da hadisi a lamba na 758 hadisi na 267 mala ya ce wa rawaina fi sunan abi dawud wa tirmidhi mu rawaito wannan hadisin cikin sunan abi dawuda da tirmidhi an amr abisa ko an amr ibn absa radiyallahu anhu annahu sami annabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama Shi shine da kanshi ji annabi yana cewa aqrabu ma yakunu ar minal min al-abd inda bawa yafi kusa da bawa fi jofin lailin akhir shine ɗaya bisa uku na ƙarshen dare kin ga wannan lokacin kina kusa da Allah gab duk bukatun ki bada kawai yanzu mu da muke nan barin buga muku wani misali amma Allah ya girma wannan misali don ku gane ne yanzu da ke da kike nan da wanda yake minista ne na Buhari dan Allah ya fi kusa da Buhari yanzu wanda yake kusa da Buhari in ya je matatan man fetur yana ne ba a bashi allocation na trailer guda ba za a bashi ba amma kin kin je fa to bambancin ki da wacce take miƙewa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare tana faɗin bukatun ta kenan wallahi ita wancan tana kusa da bakin maganin ne ke kuma kina nan kina shirme kuma kin tashi roƙon Allah ku duk ke ko warware kike so kice Allah warwarar nake so ki gani wallahi sai ya baki kuma kake ce jiya na roƙa yau na ji shiru Allah baya san wannan ke ta yi ne kawai kake ce kadda auda falamisa jabli ina ta roƙon shi kuma wai har yau bai bani ba to in naki ne ba sai ki dibo ba kun gano wannan ki ta yi ba kakkautawa to shine sai yake cewa fa in in ka samu dama an ta kuna mimma yazkurullah ta'ala fi tilka sa'a in ka samu daman kazan daga cikin masu ambatan Allah a wannan lokaci fa kun to ka kasance annabi ba yake fadan mu sahabi wannan kuma Aisha ce duk karshen dare annabi yana miƙewa fafatawa yake ta addu'a yake ta sallah yake ta ambatan Allah har sai alfijir ya fito kawai ba abin da ya dame ki in ma an kawo ta daidai wannan lokacin akwai raguwan kasar ɗinki da baki gama kallo ba shi zaki kunna Allah shi kyauta qala tirmidhi al-imam tirmidhi yace haza hadisun hasanun sahihun yace wannan hadisi ne hasan al-imam abu dawud ya fitar da shi a lamba na 1276 tirmidhi a lamba hadisi na 3574 Allah madaukin sarki masa kayya da alkhairi kun ji wannan babin da ke bayani don gane da abin da ya shafi addu'a ko ina ganin wa'ala hadhal qadar kifaya li talib al-haq wannan ɗan gwargwadon bayanin ya gamsar da duk wacce ke neman gaskiya kuma ta rike ta dage ta mika kokon baranta wajen mai abu gaskiya ku dage ko me kuke so ko me kun gane ko fensir ne naki ya kare kina neman rezan feke shi kika rasa yadda za ki gaya ma Allah ba abin da ya gagara Allah in kina neman Allah madaukin sarki ya sa zaɓe na gaba can da za a yi Allah madaukin sarki ya kaddari yake ta zama matan shugaban ƙasa ki roƙa mun gano wannan za ki mamaki Allah ba ruwan Allah ana nan ana zaune abun mamaki sai yakki sai ta so sai ta girma lokacin kin zama dattijuwa yakki sai ta aure sai ta haihu sai ta haifo ta ya sai yan ta girma kina nan a dattijuwa sai wani sai zo sai aure jikanki ana nan kawai sai a wani juyin masa kawai sai zama shugaban kasa a ki ya karba ko bai karba ba kina zaune kawai sai zo da ce Allah tashi da Allah tashi tashi za mu je yawon bude ido saudiya ki ce Allah da gaske yan nan <laughs> to abin da suke so kenan kasan mata sun ce wita da taifi gwamna gara taifi matan gwamna wajen gwamna yana can yana harkoki da mutane ya mamanta da ita amma matan gwamna ita tana nan ko ina tana kallo musamman ma yanzu lokacin da babu ya ce kowa ta zauna ta zama aure ko ku lura da haka ba wannan first lady first lady da ake ana yi dama in sama ta samu matsala shine kasa ko ina zai samu matsala kun bayyance wani magana da tije ke ta abubuwan shi ba a hankali a hankali a hankali Allah madaukin sarki ya samu dace babi na takwas daga cikin jeren giyan babukan al'azukar malam ce babu du'a fi jami'i sa'atin lele kulli wannan babi zai magana akan ana son mutum ya rika yin addu'a a kowane bangare na lokutan dare raja an yusa dafa sa'atul ijaba tsammanin mutum zai dace da lokacin da za a karba addu'an shi kowane lokaci kake ce ka a ke ta yi kowane bangare Allah zai yi karba ko ma farkon daren ke dinke ka samu daman yin addu'a ko koya yake karke saka ciki marmaza ki hadisi na 268 malai ce wa na fi sahihi muslim an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma kala sami'tu nabiya an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul yace ji annabi yana cewa inna fil laili sa'atan kun ga a cikin dare a wani lokaci la yuwafiquha rajulun muslimun babu wani mutum musulmi da zai dace da wannan lokacin Allah ta'ala khairan ya zama yana roƙon Allah alkhairi min amri duniya wal akhirah cikin al'amuran alkhairin duniya da lahira illa a Allahu iyahu face Allah madaukin sarki ya bashi wannan abu wa zalika kulla lailatin hale ce wannan cikin kowane dare ne a kowane lokaci. to ki fara tun daga sanda ya kwanta bacci ki roka ki kwanta bacci in kin tashi ki roka ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ki roka in kika dace da wannan alkawarin Allah ne duk abin da kika roka an baki a ciki sai kika sa ki roki cika da imani Kabarin ki ya haske da kwanciya cikin aminci kin roƙi kaza kin roƙi kaza me kika rasa mun gane a ce ma kin ƙara rayuwanki cikin talauci da wahala kina zuwa lahira sa ki ainihin al'arshi ana fara hisabi a ce mala'iku su raka ki aljanna ki rasa wani abu wannan ma ba ku roƙa ba wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a lamba na 757 imam abu da ya fitar da shi a juz'i na uku shafi na ɗari uku da sha uku allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi babi na sittin da tara babu asma'illahi husna wannan babi zai yi bayani akan sunayen allah kyawawa waɗannan sunaye ko duk da zai yi lokaci ya ba mu dama mu karanta su mu tantance waɗanda ba su inganta ba sannan har mu iya zuwa da fassarorin kowanne daga ciki kusan kowanne yana da fassara ma'anan fassara shine yana da ma'anan shi hikimar sanin ma'anan shine in kin tashi roƙon Allah sai ki kira wannan sunan ki ce ya me kaza yi man kaza mun gane mafi yawancin mutane ba san amfani waɗannan sunayen ba sani ya kamata ku sani Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye da sun fi casa'in da tara da yawa ne kawai domin a cikin addu'an annabi yana cewa sunayen da ya bar makan shi sani ko ya sanar da wasu nan an ɗibi guda casa'in da tara ne aka baɗi falalansu kawai to alherin da ke cikin wannan duk wanda ya kiyaye su to aljanna ta tabbata kawai malamai suka ce hadda cewa kadai aka cewa hadda cewa sanin ma'anansu aiki da su an gane yana daga cikin aiki da su shine yi ma Allah madaukakin sarki kirari da su wajen roƙon shi to waɗannan insha Allah Allah ya kai makaratu a gobe za mu zo da ƙoƙarin bayanin ma'anan kowanne daga cikinsu an fahimta in aka zo da waɗannan ma'anonin aka ɗan tattauna kowanne to zai taimaka maki wajen ki gane in za ki roƙi Allah to wani sunaye ne za ki har haɗa daga cikin sunayen shi sai ki roƙe shi da su قال ta'ala. Allah madaukin sarki ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah madaukin sarki yana da kyawawan sunaye in kun tashi roƙon shi to ku roƙe shi da waɗannan sunayen kun ji ko shine ka'ida da yawan ku kuna roƙon Allah waɗannan sunaye ba sa fitowa cikin roƙon ku mun gani kawai da shi Allah Allah ka kana wani ka yanda ka sa na tsuwa zaki kima Allah kirari ya zaljalal wal ikram ya wahidul qahhar ya mujibas sa'ilin ya al ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad kin wannan ki ta mai kirari ya ar-razzaq ya al-fattah ya al-wahhab ya al-muhaimin ya kaza ya kaza in kike wannan sai ki ma annabi salati sannan sai ki faɗi bukatunki bukatunki bukatunki bukatunki sai ki cike da yabon Allah da kirari ki ambato sunayen sunayen shi sai ki cike da salatin manzon Allah kina miƙewa lokacin sai ki wani aiki na alkhairi ne ko na fila raka'a biyu ko abin da yake ga dai to ma ya lalasaf mutane ba san wannan ba in ma sun sani ba sa aiki da shi wannan ita ce aya ta 180 cikin suratul a'raf hadisi na ɗari biyu da da sittin tara, malam ya ce an abi ta radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira allah ya kara mashi yarda an anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallama kala annabi ya ce inna lillahi ta'ala tis'atun wa tis'inasman inna lillahi ta'ala tis'atan wa tisi nasman. Allah maɗaukin sarki yana da sunaye casa'in da tara mi'atun illa wahida ɗari ɗaya babu man ahasaha da halal janna duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye zai shiga aljanna innahu witrun Allah witiri ne marani, ne yuhibbul witra kuma yana son abin da yake mara ne kun ga bai ce ɗari ba sai ce casa'in da tara <clears throat> za mu zo mu ji waɗanda ba su inganta ba a nan da tattauna wannan maruwayar da ya ɗibo waɗannan sunaye tukuna a irin wannan yanayin ya zo da su kun ya ce huwallahu alladhi la ilaha illahu ar-rahmanir rahim al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaymin al-azizul jabbar al-mutakabbir al-khaliqul bari' المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المزل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الجدل الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المهسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الغفو <clears throat> الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ولن سنة شسئين زام ذوم جمع ننسو ماليش هذا حديث البخاري ومسلم وانا حديث البخاري ده مسلم إلى قوله يحب الوترى كنت تنكا في اللصافوس إياك حديث مسلم كينا أما حديث جي لصافو وانا سيشو ما بعده حديث حسن rawahu tirmidhi wa ghairi sai mu zo katu na gaba zamu ji wannan da izinin Allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum